wannan da shine karo na uku da gwamnatin najeriya ta kawo sabbin tsare-tsare ko manufofi a bangaren musayar kudaden kasashen ketare cikin ƙasa da shekara guda mataki na farko da gwamnatin ta dauka shine dakatar da tsarin sayar da dala ga kamfanonin canji sannan ta mika ragamar sayar da ita ga bankunan kasuwanci amma daga bisani su ma bankunan ta kawo tsarin hana su kudaden na dala al'amarin da ya koma hannun babban bankin kasar kacokam sai dai kuma a yanzu gwamnatin ta sake tunani dangane da wannan al'amari inda ta bulo da sabuwar manufar tsame hannun shi kansa babban bankin kasar kuma ta ce a yanzu farashin kuɗaɗen musayar na dala kasuwa ce za ta yi halinta amma ta hannun wasu bankuna guda bakwai da ta zaba a jiya ne dai wannan sabon tsari ya fara aiki a faɗin ƙasar baki ɗaya, sai dai hakan ya jefa fargaba a zukatan yan kasuwa da masu kamfanonin musayar kuɗaɗe, in ji adamu dan juma isa bakin wafa guda cikin masu kamfanonin canji a nan kano mu. duk yawanci da masu siye da masu sayarwa duk kusan kowa a tsorace yake yana jiran ya ji meye cikakken bayani jiya da aka fito da wannan sabon tsari zaka ji an ce ko wasu bankuna a Lagos da sauransu dalar nan naira ɗari biyu da tamanin da ɗaya da kwabo arba'in da tara ko dai da kwabo hamsin to saboda haka ka ga duk wanda suke zuwa wajen mu wanda zai sayi dala ya je yo sayayya yana ɗari ɗarin kar ya siya ta zo ta daɗa karyewa ya fi so ya tsaya ya ga me zai faru haka wanda zai sai da dalan nan yana so ya sayar amma kuma masu sayan suna ɗan karanci hakan nan tun daga farkon jin wannan bayanin yanzu kuma a kasuwannin ma gaba ɗaya rudu banda rudu ba abin da ake me rudu zaka zo ka ji an ce dalan nan ɗari uku da arba'in da ɗaya arba'in da biyu to in ka neme ta ma a kawo ma ka sayan ba lallai bane ka ga dala ba za ka ganta ba duk masu dalan ai kowa yana tsoron ya sake tunda bai samu tabbacin wannan na bankin akwai dalan nan a bankin ya tsarin yake bai sani ba tunda yanzu ba wanda zai ce ma yanzu ya je ya so dalan nan gata an ganta mararan mararan an ganta ko me talakawan kasa ke cewa dangane da wannan batu la'akari da yadda sabon tsarin ka iya tasiri a rayuwarsu ta yau da gobe da abin da yake faruwa a kan talaka yake karewa an ce mai an cire subsidy an zo an ce taki ma an cire subsidy sannan kuma ga aikin haji yau ita ma ga inda ta koma in baka da miliyan ɗaya da yan kai baka je aikin haji ba shi ma aikin subsidy din sa sannan kuma an zo nan yanzu an ce dala wanda ba wanda da ita harkar dala bankuna su je su harkar su dan kasuwa ya je banki ya sai dala sai inda aka dama aka sai masa ya je ya kaya ya zo shi kuma sai inda iyo kayansa farashi karshe dai talaka shi ne a ƙasa ko menene dai za a ce dala ta hau muna fatan gwamnati dan Allah dan annabi ta dubi kan talaka akan wannan harka in da ta koma ba ta koma ba abin kuja bane a ta magana ta gaskiya shine ya rasa ma shi talakan ƙasar nan ta Najeriya ta ina ma zai kama saboda haka ni dai gaskiya a ra'ayina wannan abu da aka zo aka yi shi ni ina ga gaskiya dai a sake tunani a ciki domin in dai har wa'anda ake mulkan su talakawa su ɗin ake so a taimake su su ji daɗin rayuwarsu gaskiya magana ta gaskiya shine wannan ba shi ne abun da ma ya sa su talakawan suka fito suke zaben wasu 'yan najeriya kenan game da fara aiki da sabuwar manufar gwamnatin tarayyar najeriya kan sha'anin musayar kudaden ketare mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya